وهذا ما قصده بقوله والبدل تبديلي أكيد لي أشياء تبديلي كبائد ليس ذكر هو هو كبائد ذكر بيت تبي كيجي ليس ذكر دونه نيجي ليس ذكر دونه آه وانا بقولي الهير هنا متين ما كيف كفر ما كيف كفر ما كفر كفر amma ba ai ba a jirage mm, to na kawo maka laye na nasawa sai dai da wasa ai ba a haka ba da bu ko da misali ba kai kuna kallon irin na gida makwata wannan sun yanka da a ba a bi can ma sai an ba a bi har wani lokaci ma za a ga yaro ya kace to sai haka ta wuce ta gidan ma ga shi wannan ba shi ne ba wannan za ka iya ce masa ma masa wata fasfara karamci ne mutum da nauyi a ce maka ga makwata kyauta ne ke da irin wannan kyauta ba ta sadaka ba sai dai mu suka ce sadaka ga sadaka layya shi gidan mu bai kamata ki sadaka ba sai dai kyauta to amma da yake ba sa bambancewa ka zan kalin su kwance a ah, ai wannan wanda ya kai ne ke ba rashin tarbiyya ne tunda wanda wanda ka ba wa ɗanka ita ya masa kaza ya su zai ba shi ya kashe wa kaza. Dama mana ta wani ai zafi an ci maka zai da za ka kai magana abubuwa sai dai in abun bai da kyau. Yanzu ka kan cewa yaron koye kuɗin ka. Sai dai mun yawa wani ka asa amma ya san da zai koyi. Da daman mu aikin alheri ba ma ƙaunarsa sai mutum ya ce shi bai san yadda kuma da shi gari yanzu na da an ganci a koyi eh, to yanzu ya zai an riga an gani kuɗi da kake da kuɗi a kai ka koyi mutu ya aka yi da ka koyi haka san ana koyi kuma ba wanda zai sani kan da kuɗi ko baka da kuɗi yanzu wanda bai san ka bai gari ga ka sako da ta yi ka tabbatar da zai a taimaki tsohon nan dottijan nan wanda ya tsoho ya tsohon da shi da kokari a ji a tashi ce kai wannan ya zai taimake ka hmm? Hmm, to waje in kana da bukatar ka ce kana da ce dana cikin mu ba mai taimakon ka ce kare ka ko ni ko ko yana nan ya tsoho ya tsoho wannan yana ka zai ce to ya aka yi kai da ka iya koyi maka lafi ba wanda ya sassa zai mu mu wato musamman a ce ya aka yi ka san shi ce ya zama zan san shi ba kafin shekara na nawa da shi ba dole ma san shi ba wa qaulul musannif mutum ya iya koyar zunubansa amma ba zai koyi kyawun ayyukan ba wa qaulul musannif sahiqan a bayan san wa ibdaluha biduni ko wannan ya zama wal badal aka ga duka abu kusan ɗaya ne amma da bambanci wancan na baya fi babil makaruhati ibrahim ne mai kakulo irin wannan wancan ka je ka dube shi ibdaluha biduni makaruhi ne aka ce kada shi kenan ta yi wannan ku bai halatta ba haram ne wa yakunu zalika in qabala dabhi wa amma huna fal aka ce. ba da dabhi an hana ma canza ta bayan an yanka illa abin da zaka ce mu da ma ba mai ko ba shi kenan abin da dama ba yin sa za a yi ba aka zo aka hana shi ke wa idan kenan fala muna fata, wala tanafuda baida alqawlaini qala ta'ala ko atastabadiluna الذي هو أدنى بالذي